Haka yake sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkama da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi na ranar Lahadi. Bayan labaran duniya Zara Aminu Fage za ta shigo da shirin dandalin 'yan jarida wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi aikin 'yan jarida. sai kuma maimaitin shirin tsaka mai wuya amma kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniya ta waye gari. Jama'a Assalamu alaikum sunana Mahmud Lalo. Majalisar Dattawan Amurka ta wanke Donald Trump a yankunan tsige shi da aka yi a karo na biyu cikin shekara guda. Inda Republican suka hana ɗora masa laifin mummunan harin da magoya bayansa suka kai a ginin Majalisar Dokokin ƙasar. Sanatoci 57 ne suka ki amincewa da ɗora laifin akan Trump. yayin da 43 suka nuna akasin hakan yunkurin da ya gaza samar da biyu cikin kashi uku na ranjayen da ake bukata kafin a tsige trump din kan tuhumar da aka masa na cewa shi ya tunzura magoya bayansa suka mamaye ginin majalisar a ranar shida ga watan janairu jim kaɗan bayan wani jawabi da ya gabatar an dai kwashe kwana biyar kenan ana zaman sauraron muhawara a zuwa majalisar dattawan a wannan kada kuri'a da majalisar ta yi a ranar asabar bakwai daga cikin 'yan republican hamsin ne suka mara wa 'yan democrat baya domin neman a tsige trump sojojin myanmar sun jingina wasu dokoki da suke hana jami'an tsaro su kama waɗanda ake zargi ko a binciki gidajen mutane idan babu izinin kotu inda suka ba da umarnin a cafke fatattun masu goyon bayan zanga-zangar adawa da juyin mulkin da aka yi wasu jerin sanarwa da aka fitar a rana ta takwas da aka yi ana zanga-zanga a kan juyin mulkin na ranar ɗaya ga watan fabrairu da kuma kama shugaba an san suci da aka yi su suka katse tsarin da ƙasar ke bi na tafarkin dimokuraɗiyya. wanda yake ta taga taga tun bayan da aka koma kansa a shekarar 2011 wannan juyin mulki ya haifar da bore a titunan kasar wanda rabon da aga irinsa tun bayan sama da shekara goma wanda har ila yau kasashen yammacin duniya suke allah wadai da shi inda har amurka ta ayyana takunkumi akan manyan sojojin kasar yayin da sauran kasashen yammacin duniya ke shirin daukan nasu matakan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc akalla mutum 60 ne suka ji raunuka daban-daban bayan da wasu ɗaruruwan motoci da ke amfani da man fetur suka kama da wuta a wani shigen binciken jami'an kwastam a yankin afghanistan da ke da iyaka da ƙasar iran lamarin da har ila yau ya haifar da katsewar wutar lantarki ya kuma haddasa asarar miliyoyin daloli hukumomin iran sun tura da motocin kashe gobara da na ɗaukar marasa lafiya zuwa kan iyakar ƙasashen biyu yayin da mazauna yankin da dama suka yi ta ƙoƙarin kashe gobarar a garin da ake kira islam kala kafin daga baya a samu nasarar shawo kanta rahotannin farko sun nuna cewa wutar ta faro ne bayan da wata tankar gas ta kama da wuta amma hukumomi sun ce har yanzu ba a fayyace abin da ya haddasa gobarar ba gwamnan lardin yammacin herad wahid katali ya ce hukumomin iran da ma'aikatan da kungiyar tsaro ta neto ke jagoranta afghanistan sun kai dauki wajen kashe gobarar wacce ta lalata injinan wutar lantarki lamarin da ya sa da yawa daga cikin yankin na Herat ya kasance cikin duhu. Afirka ta kudu za ta buɗe iyakokinta ashirin na doron ƙasa domin maido da harkokin tafiye-tafiye abin da ke nufin za a janye dokokin da aka saka a watan da ya gabata don daƙile yaɗuwar cutar coronavirus kamar yadda ma'aikatar harkokin cikin gidan ƙasar ta faɗa a ranar asabar ma'aikatar ta ƙara da cewa za a buɗe kan iyakokin ƙasar da zimbabwe mozambique da botswana waɗanda aka rufe su a ranar 11 ga watan janairu ita dai afirka ta kudu ta kasance ƙasar da ta fi kowace yawan masu kamuwa da cutar coronavirus da waɗanda ke mutuwa a nahiyar afirka inda take da sama da mutum miliyan 1.4 da suka harbu da cutar yayin da sama da bakwai suka mutu ƙasar labanin ta karbi allurar kafin cutar covid-19 a ranar asabar karkashin wani tallafin babban bankin duniya wanda ya ce zai sa ido kan ayyukan yin allurar domin tabbatar da an yi wa waɗanda suka fi bukata kusan allurar kafin kamfanin pfizer biontech biyar aka sauke a filin jirgin saman beirut wanda wannan shine kaso na farko cikin guda miliyan biyu da ɗari ɗaya da za a kai kasar a wannan shekara. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Zara Aminu Fage da shirin dandalin 'yan jarida. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na dandalin 'yan jarida. Sunana Zahra Aminu Fage. To a makon da ya gabata mun ka muku yadda masu ruwa da tsaki da kuma ƙwararru akan harkokin tattalin arziki da kasuwa da kuma masana a fagen yada labarai da sadarwa suka yi musayar ra'ayi a jihar Kano dangane da rawar da kafofin yada labarai za su taka wajen ceto tattalin arziki daga durƙushewa musamman ma a yanayi na annoba. a wannan makon za mu kawo muku ci gaban tattaunawar masu ruwa da tsaki a kan wannan batu a yayin taron an taɓo yunkurin gwamnatin tarayya na shimfiɗa bututun iskar gas daga ajakuta zuwa jihar kano kuma shugaban kwamitin gwamnatin jihar kano a kan wannan aiki injiniya ma'azu magaji ya yi tsokaci 'yan jarida suna da haƙƙi wajen tallan kowanne hali ake ciki don a gan shi ko mai haske ko mai duhu akan wannan gabar misalin wannan aiki babba da aka gabatar na akk kamar inda alace bayani yanzu gwamnatin tarayya an da shugaban kasa muhammadu buhari a yau an tsaya da tabbatar da wannan aiki ya tabbata wannan aiki ba sabo ba ne yana daga cikin pipeline guda hudu da tun lokacin jonathan aka gabatar da su yanzu an yi guda uku an bar ikike a baya idan wannan damar da ta zo mana ba mai amfani da ita ba to za a iya barin wannan aikin ma ya mula har abada shi wannan aiki abinda sa alaji yake cewa wannan aikin kashin bayan tattalin arziki ne shi wannan makamashi na iskar gas wani sinadari ne da allah subhanahu ya sa albarka a cikinsa za a iya yin wutar lantarki da shi za a iya wato tayar da murhun masana'antu da shi za a iya yin sarrafa shi a samar da taki da roba yawancin kayan da suke gaban ma'anan dinnan yanzu kusan duk da wannan makamashi ake yin sai dai sananne a kan harkokin masana'antu a jihar kano alhaji sa'idu dattijo adhama cewa ya yi galibin lokuta akwai gibin sadarwa tsakanin gwamnatoci a najeriya da kuma 'yan kasuwa babu fahimtar juna kyakkyawa tsakanin 'yan kasuwa da gwamnati ita gwamnati tana da karancin tunanin mai zace wa 'yan kasuwa ta bunƙasa jarinsu ta tallafa musu don ta ji daɗin karɓar haraji su je suna biyan haraji suna cikin farin ciki biyan haraji sifa ce ta kamala sifa ce mai kyau kuma doka ce haka shi kuma tallafa wa ɗan kasuwa da kuɗin da aka bayar na haraji shi ma ya amfani kuɗin da ibayar a kasuwancinsa shi ma sifa ce ta kamala ga gwamnati wannan a fahimta ta yana ɗaya daga ciki baya da haka kuma akwai abin da ni a nazarin da na yi 'yan shekarun baya da suka wuce wanda nake fatan mutane su saurara su daɗa jinsa na sha faɗa rashin kulawar gwamnatocinmu da yadda yanayin kasuwancin mu yake da sana'o'inmu da kuma yadda muka kalli ita dimokuraɗiyya da ta zo muke ganin siyasa ita ce komai gwamnati ita ce za ta mana komai ita ce za ta taimaka wa kasuwanci ita ce kawai za ta taimaka wa sana'a ita za ta samar da zaman lafiya ita za ta samar da ilimi ba za ta iya ba ita kuma ta kasa yadda da ba za ta iya din ba ta kasa yadda ta jawo waɗanda za su taimaka mata to anan na yi wani nazari wanda na gano shekaru goma sha biyu na farkon demokuraɗiyyar nan an yi doka a jihar kano wacce gwamna isa mata hannu 'yan majalisa suka wuce suka gabatar da ita ko gwamna ne ita ya executive bill a da ake cewa ko member bill ne daga dan majalisa ko private bill ne daga wani mutumin kansa ko wani abu daga wata kungiya gaba ɗaya a shekaru goma sha biyu na farko guda 131 aka yi wacce gwamna ya sa mata hannu amma za ku yi mamaki idan na ce da ku a garin irin kano har kuma wacce aka yi zuwa shekarar da ta wuce wato daga 1919 zuwa 2019 a iya nazarin da na yi amma doka 131 na karanta ta kaf wacce aka yi bayan wannan ce ba kowace na karanta ba amma a dokokin nan babu doka guda ɗaya da take magana a kan kasuwanci ko masana'antu ko aikin gona barista ibrahim muktar kwamishinan kasuwanci na jihar kano ya ce ita jihar kano ma ka ce miliyan ashirin kayan kuskure saboda kullum mutane shigowa suke kuma in suka shigo akasari zama suke sun samu sabon gari wajen zama ya zo saboda haka kullum mutane shigowa suke kuma duk abin da gwamnati ta bawa mutane misali yawan makarantunta ta yi lissafinta ta yi makarantunta na iya al'ummata mutane sun shigo daga maiduguri sun shigo daga zamfara sun shigo daga katsina kullum shigowa suke yi kuma makarantun nan ba za ka je ka ce ta 'yan kano ba ce ba za ku shiga ba za su shiga to wannan rashin fahimtar me shugabanci shi ya shigo kasuwanninmu yake kawo mana matsala idan mutane ba su ba da gudunmawarsu ba to fa ba za a samu mafita ba dole zuciyarmu ta tashi ta bujiro duk waɗannan ƙasashen da muke sha'awa sun ci gaba wato ƙarfin zuciyar mutane shi ya kawo musu wannan ci gaba shi ma pharmacist ahmad gana ya ƙara da cewa su 'yan jarida akwai rawar da za su taka muhimmiya kamar yanzu a duniya duk da cewa wannan annoba ta zo ta covid to amma ai akwai a kasashen duniya wanda yanzu ana rige-rige wajen fitowa da allurar rigakafi to wannan ma dama ce wanda misali a zai haɓaka ainihin kasuwancin wancan kasashen to a hakan mu ma a nan akwai damammaki na kamar lokacin da ake yi wannan abubuwan akwai ainihin damammaki da aka samu wanda a cikin ƙasan nan za a iya samu a sarrafa wa'yansu abubuwa wasu sinadarai wanda wa'annan sinadaran za a iya amfani da su wajen ainihin wannan cutar saboda haka su 'yan jarida abinda ya kamata su yi a wannan fannin shine su rika zakulo irin wa'annan abubuwan suna fahimtar da mutane cewa akwai damammaki na zuba jari a cikin wannan fanni wanda zai jawo ainihin a ɗauki mutane aiki da sauran abubuwa wanda za su haɓaka duk da cewa mun san cewa akwai matsaloli na ainihin kamar rashin gwamnati bata shimfiɗa abubuwan da zai zama masana'antu sun ji daɗin ayyukansu ba to amma kamar yadda injiniya ya yi bayani idan aka samu wannan damar zai zama ainihin an sami damar da mutane da yawa za su iya zuwa su kafa kamfaninnika kamar kwanan baya da aka yi wani dan bincike an ga cewa za a iya kafa kamfaninnika kusan 400 masu turnover na kamar biliyan ɗaya a kowace shekara misali a nan kano na misali sarrafa magunguna to kaga wannan ai ba karamar abu zai kawo ba to idan misali su yan jarida suna bijiro yawa yayata irin wayan na abubuwa kuma suna yayata cewa a yi yadda za a zo a mai da gurin ya zama za a iya kafa wayan nan masana'antu to wannan ta wannan hanyar ne za su taimaka ainihin a wannan fannin ya zama na cewa mu ma kamar yadda sauran kasashe yanzu a ce kasarmu kashi saba'in na magungunan da muke amfani da shi sai mun shigo da shi daga kasar waje to yanzu da aka zo ana yin wannan covid din to ba a shigo da magunguna kaga akwai matsala kenan to amma idan aka samu dama aka eh, wanzar da wannan abubuwan kamar na gas pipeline din nan to zai zama na mu ma a wannan lokacin zai zama za mu iya ko da kashi 80 ne na magungunan da muke bukata tunda magani abu ne mai mahimmanci. Masu sauraro a nan shirin dandalin 'yan jarida na wannan mako zai da sa'aya sai kuma wani makon mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin wakilin murya Amurka Mahmud Ibrahim Kwari, ni Zahra Aminu Fage ke muku fatan alheri ku huta lafiya.

Jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci barkamu da sadoma da kowa na sabon shiri na tsaka wuya. Wannan shiri ne wani musamman ne domin yana da tarin muhimmanci domin kuwa wanda za ku je na gabatar da wannan shiri shine marigayi Ibrahim Abdulaziz wakilin na jihar Adamawa. Da gangan muka kawo wannan shiri wanda kuma Allah da ikonsa ya zama daman shine shiri na karshe na muhawarar da shi Ibrahim ya shirya mana daga can Adamawa din kuma sai ya zama shine shirinsa na karshe a duniyar nan. muna kawo wannan shirin ne domin daɗa tuna shi da girmama shi da karama shi ta da yi masa addu'a na neman ramar ubangiji bayan hatsarin da ya samu ranar juma'a biyar ga watan nan na fabrairu na shekarar 2021 a kan hanyar sa ta zuwa bauchi daga yola domin halartar ɗaurin auren wani hadiminsa ko kuma abokinsa to saboda haka muka ga ya cancanta mu sake jin muryar marigayi din domin a daɗa tunawa da shi kuma a daɗa yi masa addu'a ba ta da ɓata lokaci ba da ibrahim abdulazizi da karashen shirinsa na ƙarshe da yawan murai amurka a tsaka mai wuya. wannan gwamnati aka kashe ai kashe kudaden nan an sace tun lokacin gwamnatin PDP Delta ba abu ne ya shafi gwamnatin APC kadai ba wannan ya shafi duk suka shuɗe gaba ɗaya ne abin da ke faruwa yanzu kasa kasa ya masa bincike wanda ya faru abun abun abun al'ajabi ne kowa ya kowa wannan abun da ya faru kuma ba abu ne mai kyau ba ba wanda ya ji daɗin sa kuma shine shugaban kasa ce dole a bincika fa ga masa suwa suka sata nan ita majalisar tarayya ta ba da dokar cewa kuɗin da aka sata na mai da ta zuwa baltimani abin da ya faru nan ba wanda ya ji daɗin ta ba wanda yake son ta ko ba wanda zai ji daɗi ko ba zai bai abin da ya faru nan bar sai ce mu wannan abun alhaji ne eh, abun a sha ne to to ku saurare ni um, barin koma ga barista eti shehu a ah. faru a karkashin gwamnatin ku kenan wanda kai ma dan jami'an eti shehu malam malam malam eti shehu ba haka bane barista ya ce shau ku saurare ne kowa ya sha da wannan amma ka duba kwangiloli da aka bayar zuwa baya daga shekarun da gwamnati mulki na pdp sun zo mutum wasan ya kafa wannan ma'aikatan ai har yau yana binciken ta kuma ka duba kudin da aka ɗiba ya fi wanda aka ɗiba kwanan nan to barista ya ce shau sata sata ne kuma amma ba wanda zai yi zama a yi sata a Najeriya. To bari sa ce shehu da kuma a da tuba duku sauraren duka akwai batun da ake yanzu mun ji tarayya kamar ya kai ganin kamun da gwamnatocin jihohi wajen tallafawa su masu karamin karfi sakamakon wannan annoba na corona a jihohi. Ya ce shehu aka kai kamun da ko a jihar ku ko kuma a jihohi an taka rawar da ya kamata. To muka a jihar Adamawa alhamdulillah domin mun ga matakin da gwamna na jiha ya dauka kuma wasu jihohi ma alhamdulillah hatta ma da wasu jihohin eh, da apc take mulki su ma sun dan yi rawan gani amma dai abun da ke tafiya a gargajin wannan gwamnati na apc a gaskiya abun Allah wa dai ne wanda kuma to to mun ji alhamdulillah ga Allah ya ba mai girma shugaban kasa Buhari wannan mulkin don da ba don haka ba watakila in har da mai girma shugaban kasa bai yi wannan mulki ba wallahi bayan ran shi wasu sai sun je suna wa kabarin shi su gada To shi ke, to bari mu je, eh, to mun jira ka ra'ayi. Ah, Dr. Umar Duhu. to Umar ya mulke ta ba to Dr. Umar da samu ya mulke Allah da ikon shi ba a taba yi wa wani shugaban kasa zanga zanga don ta haddanci ya yawa ba sai wannan shugaban kasa kuma to ba da to ba da ma to Duhu Duhu matakin jihohi da suka dauka ya ga matakin kan uh, a jihohi ce wani yayi rawan gani wani bai rawan gani ba duk uh, abu ne wanda ya shafi kasa da kuma eh, duniya gaba daya abu ne wanda za mu tsaya ko mutum kana son wani ko baka son shi dole ka bada goyon baya a tabbata cewa an yaki wannan eh, annoban mu tabbata cewa annoban nan ta bar doron kasa gaba daya an samu kuma magani za ta warkar da wadda suka samu suka kamu da ita. Ya san shugaban kasa yau sai da ka ce Eh, shugaban kasa bai ji shawarar ka ba amma shugaban kasa ba farawo ba ne shugaban kasa bai taba sata ba saboda haka idan wani da wani hurna kuma wannan daban ne amma maganar cewa eh, ana wasu da kudade to duka dai kamar da kafa da na jallazu an ce bayar na sata da dauna da wari saboda haka kowa a mu kowa mu yi kamun lele ma kanmu mu tabbata cewa mu fa mun yarda cewa za mu gyara kasar nan duka da in ana ana mulki ba za mu ce PDP take mulki ko APC na mulki ba shugaba ne yake mulki saboda haka mu tabbata shugaban nan ba su goyon baya sun sun samu sun yi abin da ya kamata sun talaka ya alfahari da su saboda haka Buhari to ah, zai bar mulkin Allah ya dana da shekara uku kowa kuma ya san rawan gani da yi kuma buhari ba za ka taɓa gaje ce ya saci kuɗin najeriya ba sai daga ce wanda suka rashin sun sata wanda kuma ana jira kamar yadda dan wani yace yace zai kawo eh, kasidai wanda za mu yi amfani da shi mu tabbata cewa mun daure wanda suka suka yi sata nan wallahi ina jiran shi kai tsaye da shi ya faɗa kan cewa shugaban gasa baya sata wannan haka yake kuma ka faɗa wa kowa amma abun ta kai shi shine kai gara a ce mu samu shugaban gasa wanda yake sata amma masu aiki da shi ba su barna a kan mu samu shugaba baya barna amma kuma yana gani baya tsawatawa ana barna barnan da ake yi yana ji yana gani gara ma da ce shi kadai yake barnan ya fi a ce yana zagaye da ma'aikatan da gaba ɗaya har talakan da bai san abcd ba ya san ana barna eh, amma shugaban yana kallo don shi baya barna kuma ya hana a yi barnan. Eti Shehu shekarar 2023 kuna ganin PDP ta sha kayan a baya kuma cin ta murmure za ta iya kai baccinta a 2023. Da ikon Allah jiki magayi ne. Da ikon Allah in har Allah ya sa muna cikin masu rai muna kyautata zaton cewa mai girma matso mataimakin shugaban kasa yadda ya kai labari a wancan karo aka yi mana danniya kamar yadda aka yi a Kano. kamar yadda aka yi a kogi da ikon Allah in dai muna da rai da lafiya yana ɗaya daga cikin 'yan takarar da in an fitar da su zai cire mana kizi a wuta da ikon Allah kuma jam'iyyar PDP ba ta karaya ba tun da kaga ta fi kadinta har aka kai kotun Allah ya isa wanda kuma muka yarda mun barwa Allah ne Allah ya isa. wanda a matsayina na masarin shari'a amma amma aiwa na ga abin da a matsayin ka na masarin shari'a bai kamata ka ko karya aka yi ya zama gaskiya a dokance a matsayina na masarin shari'a haka yake kuma na yarda da abin da wannan kotu ta yi amma da ikon Allah za mu sake fitowa kuma muna jira kowa ya fito da ikon Allah kuma in har Allah ya sa muna cikin nazurai kuna da abun tallatawa kuna da abun tallatawa mu kuwa muke da abun tallatawa fiye da kowa ne ne alhaji abdulazizu jam'iyyar apc ta nan tana kasa daram daram dam dam dam kuma allah ya eh, da kuma kai kasa kai adawa ta ba dan adawa nema wajen Allah mu Allah ne ba mu mulki ko muna so mu sake dara kai Allah ya sake ba mu mulki saboda haka mu muna da muke yi talaka a 2019 an ɗauka ba buhari ba zai ci zaɓe ba buhari allah talaka ya sake ce sai buhari kuma yau ba buhari kadai ba zaɓi buhari da apc ne saboda haka 2023 allah ya tabbata da lafiya za mu sake cin zaɓe bismillah za mu kawo ɗan takara wadda najeriya za su sake ta da ita a zaɓe ta abin da nake so in gaya wa dan wana ya shau shine kar mu kawo maganan adawan ana shugabanci shugabanci fata shine kullum mu samu shugaban da zai gyara mana tattalin arzikin kasa ya gyara kasa ya kawo mutane a zamanto da mutumin krista da musulmi a zamantakewa a san cewa dukkan wutan 'ya'yan annabi adamu ne saboda haka mu Allah ne ya rarraba mu don a musan kawo mu da an bar mu duk yaran daya da ba mu san kawo ba da kuma ba za a san inda ake saboda haka idan muka ji cewa yau duk wannan ba gwamna na ba ko duk ba shugaban kasa muna kushewa to kushe wannan kwatana mala'ikun eh, suna mala'iku za su ce su na da shi kuma ya zamanto amfani ya zamanto abin da zama na bala'i saboda haka mu dinga girma ma shugabanni domin me don mu samu su yi mana aiki ya bisa ga yadda aka zaɓe su yau talaka in ya fita ya ma shugaban bori to ina ga shugaban nan ba zai sake samu zaman lafiya ba saboda haka ni ina fata shi ne mun kokari ba buhari kan an yi mar bori ba ba ya kai shugaba ya ma bori ba kasa ba ya ma buhari bori ba ai an jira ta ai masa bori a kasar da ka jira mai ba ya masa bori ba ai an yi ma jaman tsaro zanga zanga ba ya ma shugaban kasa bori ba ba wanda ya ma shugaban kasa bori a Najeriya ko karkar da ba so ba wanda ya ma buhari bori a kasar nan ba wanda ya ba buhari a kasar nan ba wanda ya bori kuma ba wanda ya shugaban kasa buhari a bori a kasar nan ba mutumin bai isa ba hmm. an riga an yi wannan kan sai dai kada a yi ba kuma ba za a ba a yi ba kuma ba za a taba yi ba wanda suka sani ba yi ba kuma ba za a taba yi ba. wanda an yi zaman tsaro ne a aka zai abu da gaza kuma yanzu an kai zaman tsaro an sake an sake fada dan su kuma ga an samu basala a wurin an yi dan madagali ne yanzu yanzu kana yi wa wanka ne ko ganin ka ne a madu Umar sai dai zama kani na dai ba dai wana ba dai kani ne ba amma kuma maimakon ka ba ganin ka sha ban yi masa kaza ba a yi masa kaza ba abin da ya faru shine kace kace lokacin da man tsaro ya ya ya ya yalwata jihar a a a'a bata yawanta ba ita ita karamar hukumar sama kuma ward nashi ma har yanzu zan ke gaya maka ba a kwanciyar hankali kuma abun ta fure fiye da yake kafin zaɓe. To muna godiya to muna godiya to muna godiya E ti shehu to to ga tambayar da zamu kuka to ga tambayar kuma na san bayarwa yanzu kuma shawarar zan bayar ba sai na bayar a bayyane ba akwai inda zan bada shawara wanda zai amfani wanda ya fi na musa muna faɗa a bayyane. To muna godiya to e ti eh, shehu e eh, ti shehu e eh, ti shehu Dr. Umar. Amma har yanzu din a gunduma sa ana samun tashin hankali mutane sun daina noma wurin sun dawo gari. To ina zuwa Dr. Duhu. Idan an duhu to shi kenan yanzu za mu nan na to ga tambayar da zan eh, muku to to muna godiya to muna in ka ce in zo za ka bani na waka son a gwamnatin ku sai ka bani da yanzu ba sai mun tsaya mun tsaya muna dogon bayani a rediyo ba Allahu akbar. Wannan shine ƙarshen wannan shiri kuma shine ƙarshen muryar ko kuma shirin da Ibrahim abdul'azizi ya yi mana a wannan gidan rediyo kuma a wannan shiri na tsaka mai wuya. domin bayan ya ɗauki wannan shirin mun daɗe muna sa ɓangarorin wannan shiri ɗin allah da ubangijinsa ya yi masa cikawa a ran biyar ga watan february wannan shekara ta 2021 muna jaddada yin juyayi da kuma taya iyalansa da gyatumarsa da matansa da 'ya'yansa da abokansa da sauran mutane da suka san shi da waɗanda suka cuɗanya da shi juwayen wannan babban rashi da muka yi nashi Allah ya ji kansa ya rahamshe shi Allah ya ba mu haƙurin jure wannan rashi babba da muka yi kuma Allah ya sa ya cika da imani mu kuma Allah ya sa mu cika da imani mu tare da su cikin imani assalamu alaikum ni Ali Mustapha Sokoto a Washington a'a bar talakawanka cikin yunwa da zama. Masarare albishirinku a watan Fabrairu nan ne sashin Hausa na muryar Amurka zai fara kawo muku sabon shirin 'yan ƙasa da hukuma. Yanda ake ba wa kowa aiki mu masu na kasa ba a san a ba mu. Shirin 'yan ƙasa da hukuma zai rinka an karar da gwamnati haƙoƙin 'yan ƙasa. Hukuma wajibi ta kare rai da lafiya. Yanda za ta yi ita sani. Tabbatar da shugabanci na gari tsakanin al'umma shine burin shirin 'yan ƙasa da hukuma. Wallahi wanda da ya aiki ɗan sanda ya gama da shi da dosbin da Shirin 'yan ƙasa da hukuma na nan tafe a talatar kowane mako ta cikin shirinmu na karfe takwas na safe. Muryar Amurka duniya a tafin hannunku. Ni garba ina tausan kanmu ba ma fatawar ne samu sai za a ido a madalla masu saurare nan kuma muka kammala shirye-shiryenmu baki ɗaya na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki har da shirin matasa a duniyar gizo na madina mai shanu wanda zai zo muku da karfe hudu na rana agogon najeriya niger da kamaru karfe uku agogon ghana yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da solomon abo da ya hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya lafiya da alheri.